Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Lokaci ya tau, kowa ya ɗauke ne ya domin mu je can sama. Lokaci ya tau. kowa ya ɗauki ya domin mu can sama lokaci ya dawo kowa ya ɗauki ya domin mu can sama lokaci ya dawo kowa ya ɗauki ya domin mu can sama lokaci ya dawo kowa Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah, mune Allah godiya domin yana tare da mu, kuma masu mu muna gode maku domin kuna nan kurkusa da akwatinan rediyon ku domin mu ci gaba da wannan nazari tare. To, kafin mu ci gaba, bari mu karanto saƙonnin ku masu mu a ciki kuma, akwai waɗansu sunayen masu sauraronmu waɗanda gudunmuwarsu na isowa zuwa gare mu, akwai shi Malam Eli Yusuf, a ikuwa gidan mai kafa tsiga muna godiya da taimakonka. Sai kuma Mista Adamu Danjuma, Rediyo Yalwa na godiya. da kuma shi Mustadudu Lawa Bulus mun gode ƙwarai da gasken gaske, sai kuma lalai Hosaya Tele, mun ga saƙo mana godiya, Ubangiji ya sa albarka, sai kuma malama Lai'atu Helen Audu, kima mun gode da saƙonki Ubangiji ya sa albarka. Sai kuma Malam Hassan MNA. mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya sa albarka, da kuma shi Mr. Noel Maida, da kuma Mr. John Dun mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji ya sa maku albarkasa. Sana akwai saƙon masu sauraronmu daga shi Mr. Bege Alfred a Mallajada cikin jihar Adamawa. bege ya ce, Yana yabon Ubangiji, kuma yana bukatar mu yi addu'a saboda a ƙauyensu, aikin maitanci yana ta ƙaruwa. Ci gaba da yin addu'a yadda Allah zai kiyaye su ya kuma kawo ƙarshen wannan damuwa. To, bege Alfred mun gode ƙwarai, lallai Shiɗan ya tashi a kwanaki na ƙarshe. domin ya ga ya dilmiyar da mutane da yawa kamar yadda magana Allah ta ce in ma ya yiwu ya ɓatar da zaɓaɓɓun. Akwai mutane da yawa yau waɗanda aikin maitanci ya zama aikinsu, to da musu addu'a Ubangiji Allah ya sa su gane su tuba, domin kada su yi da na sani har abada. Sai Mustapha farawa daga karin Lamido cikin jihar Taraba, shi kuma ya na gaisuwa. ya ce, Mu ci gaba da yin addu'a yadda Allah zai kawo mana ƙarshen wannan cuta ta COVID-19. To, Ubangiji Allah ya amsa addu'a ka Mr. Farawa. Sai Mr. Eban Sulla Audu Garkiɗa, EYN, ya ce, Ina ɗaya daga cikin masu sauraronku, kuma matata Malama Maryam tana tare da mu. amma kuma akwai damuwa ta iyali, don haka ina roƙo ku yi mata addu'a. To, Mr. Iban Sale mun gode ƙwarai, za kuma mu ci ta addu'a Allah ya yi maganin wannan damuwa da kansa. Sai Malama Debora daga jihar Taraba ta ce, Ni mai sauraron ku ce, kuma lokuta da dama na sha kiranku, game da mai gidana. Ku ci gaba da yi mai addu'a yadda Ubangiji Allah zai taimake shi, ya kawo gyara a cikin al'amarin rayuwa musamman game da kwanan aure. Malama dubura mun gode ƙwarai da gasken gaske, kuma za mu ci gaba da yi maku addu'a. Alamu na sama mun gode domin kana tare da mu, mun gode maka. domin wannan kyakkyawan zarafi da ka ba mu, gode domin maganarka da za mu yi nazarinta, bari kai ka koya mana nufinka ta wurin ikon maganarka. Muna addu'a domin masu sauraronmu waɗanda suna aiko da gudunmuwa, Allah ka sa masa ka. Yanayin da muke ciki bai hana su fasa aikowa ba, ya Allah, ka albarkaci ’ya'yanka. waɗanda kuma halin da muke ciki ya sa su sun yi sanyi Allah ka farfaɗo da ruhunsu, ka kuma ci gaba da yi musu tanaji domin mu ci gaba da yin wannan aikin bishara har ranar da za ka dawo. Muna da ya mai tsarki mai iko domin damuwa, wadda ita malama dubura ta kawo game da mai gidanta. Allah na roƙe ka, bari ka gyara halinsa a cikin rayuwa, musamman game da al'amarin kwanan aure. yadda zai yi abin da yake shi ne ka'ida. Muna addu'a kuma ya mai tsarki mai iko duka, domin ita, Malama Maryamu wadda muna addu'a a kan damuwar da ke cikin iyali sabili da ita, ta taimake su ya Ubangiji, domin su iya yin tafiya tare, ka kuma kawo ƙarshen damuwar da ke ciwa wannan iyali tuwo a ƙwarya. muna addu'a domin wannan cuta ta korona Allah ka yi mana maganinta, ka bi da mu ya mai tsarki mai iko duka, haka nan muna addu'a domin aikin maitanci wanda ike a ƙauyen su bege Alfred, ka kawo ƙarshen shi ya mai tsarki mai iko duka, waɗanda suke wannan aiki ka tunasar da su cewa in ba su tuba ba, lallai fushinka yana zuwa a kansu. ka ji mu ya mai tsarki mai iko cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu muna nan muna nazarinmu a cikin littafin annaba Ayuba, a nazarinmu na baya, mun gaya mun dubi yadda Ayuba ya amsa, a cikin amsar da ya bada kuma ya yi magana a kan rashin tsawon rai. a ƙudurinsa da kuma niyyarsa domin ya kara kansa ne daga abokansa, waɗanda sai ka ce suna da zuciya Allah a kan al'amarin da ya faru da shi, har ma suna cewa, Ayuba yana ƙoƙarin ya mai da kansa wani adali alhali kuwa zunubansa ne suka dabaibaye shi, yana kuma girbin sakamako, ta haka ɗan bari mu guji yin tunani a kan abin da Allah ne masani, mu kawar da tunani da mugun zato a kan ’yan uwanmu saboda halin da suka samu kansu mawuyaci, mu yi ƙoƙari, mu yi musu addu'a mu kuma ƙarfafa su, amma kada mu zama masu ɗora masu laifi da kuma ƙara masu damuwa a cikin rai. Ayuba ya nuna. ran ɗan adam fa ba komai ba ne, mai shuɗewa ne, wahalarsa kuma tana da lokaci, ɗan adam ma yana da kaman furen jeji, yau gashi ya ƙawata, an jima kuma yana a gidan wuta. To haka za ka iske kyawawan mutane da jimalinsu da darajarsu, za a turbuɗa su cikin kabari wata rana, za kuma su fuskanci Ubangiji al kyansu da jimalinsu ba zai taɓa sawa su dawo wannan duniya ba, Allah kuma ba zai dawo da su ba sun tafi kenan. Tuna haka wana, mu fa mu. masu shuɗewa ne a wannan duniya. Yau za mu tashi a Sura ta goma sha shida. za mu karanta har zuwa Sura ta goma sha bakwai a cikin littafin annabi Ayuba. Ga abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, Ayuba ya yi magana, ai, na taɓa jin magana irin wannan, ta'aziyyar da kake yi azaba ce kawai, ka dinga yin magana kenan har abada, kullum magana ka ita ce dahir. inda a ce a matsayina kake, ni kuma ina a naka, ina iya faɗar da abin da kake faɗa yanzu, da sai in kaɗa kaina da hikima, in dilmiyar da kai a cikin rigyawar maganganuna, da sai in ba ka shawara ta ƙarfafawa, in yi ta yi maka maganar ta'azantarwa. amma ba abin da zan faɗa wanda zai taimaka, yin shiru kuma ba zai raba ni da azaba ba, ka gajiyar da ni ya Allah, ka shafa iyalina, ka kama ni, kai maƙiyina ne, na zama daga cikin fata sai ƙasusuwa. Mutane suka ɗauka cewa wannan ya tabbatar mani ni mai laifi ne. Allah ya kakkarya gaɓoɓina da fushinsa, yana duba na da ƙiyayya, mutane sun buɗe baki don su haɗiye ni, suna kewaye ni suna tamarina Allah ya bashe ni ga mugaye, da ina zama na da salama amma Allah ya makare ni, ya faɗa na a ƙasa ya ragargaza ni. ya maishe ni abin barata, ya harbe ni da kibau daga kowane gefe, kiban sun raɗa jikina, sun yi mini rauni, duk da haka bai nuna tausayi ba, ya yi ta yi mini rauni a kai a kai, ya faɗa mini kamar soja da ya kamar soja da kiyayya ta haukata. ina makoki saye da tsummoki, ina zaune cikin ƙura a kunyace, na yi ta kuka, hasfurkata ta yi jawur, idanuna kuma suka yi luhu-luhu, amma ban yi wani aikin kama karya ba, ta ga Allah kuwa ta gaskiya ce. Duniya kada ki ɓoye laifofin da aka yi mani, kada ki yi shiru. da roƙon da nake na neman adalci, akwai wani a sama, wanda zai tsaya mani ya goyi bayana, ina so Allah ya ga hawayena ya kuma ji addu'ata, ina so wanda zai yi roƙo ga Allah domina, kamar yadda mutum yakan yi roƙo domin abokansa, yanzu Shekaru na wucewa suke yi. ina bin hanyar da kowa ke bi, ƙarshen raina ya gabato, da ƙyar nake numfashi, ba abin da ya rage mana sai kabari, na lura da yadda mutane suke yi mani mummuna ba'a, ni amintacce ne ya Allah ka yarda da maganata, ba wanda zai goyi bayan abin da nake faɗa, ka baƙantar da hankalinsu. ya Allah, kada ka bar su su yi mana duban wulaƙanci. A karin maganar mutanen da an ce, Kowa ya ci amana abokinsa saboda kuɗi, ’ya'yansa sa sha wahala, yanzu kuma sun mai da wannan karin magana a kaina, da mutane suka ji, suka zo suka yi ta tofa mani yau a fuska. baƙin cikina ya kusa makantar da ni, hannuwana da ƙawahuna sun rame, sun zama kamar kyauro, duk waɗanda suka zaci, su adilai ne sun razana ni, dukansu sun kashe ni, cewa ni ba mai tsoron Allah ba ne, har su ma, da suke cewa mutanen kirki ne. suna ƙara tabbatarwa ba su yi kuskure ba, amma da a ce dukansu za su zo su tsaya a gabana, da ba zan samu mai hikima ko ɗaya daga cikinsu ba. Kwanakinsu ko kwanaki na sun ƙare, shirye-shirye na sun kasa, ba ni da sauran sa zuciya, amma abokaina sun ce dare shi ne hasken rana, sun kuma ce hasken rana yana kusa, ko da yake na cikin duhu, ba da sauran sa zuciya, gidana yana lahira, inda zan kwanta in yi barci cikin duhu, zan ce kabari shi ne mahaifina. Tsutsotsi da suke cinye ni su ne mahaifiyata da ’yan uwana mata. ina ne zan sa zuciyata, wane ne ya ga inda zan sa ta, akwai wanda ya yi shiri abin ne ni tare da shi, mu tafi tare har zuwa lahira? Bangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To, a cikin Surar nan ta goma sha shida, da kuma Sura ta goma sha bakwai za mu iya ganin gundarin magana mai cewa damuwar Ayuba, wadda kuma ya bayyana ta cikin kuka, saboda irin yanayi da kuma wahala wadda take tattare da shi. A cikin Sura sha shida sha bakwai, Ayuba ya yi amsa ko ya ba da amsa amsa ta hudu. yana cewa abokan, su gane cewa. yanayin da yake ciki, yanayi ne mawuyaci, kuma da a ce ɗaya daga cikinsu yana cikin wannan hali da ayuba yake ciki, shi da ba za ya amsa masu kamar yanda suke amsa masa ba, domin sun ce, Rana ita ce dare, dare kuma shi ne rana, amma ayuba ya ce, shi da shi ne zai yi masu magana ta ta'azantarwa, ya kuma ƙarfafa masu zuciya, Bambancin suke kenan, amma abokan ayuba, waɗanda suka zo wurinsa, sun ci gaba da ɗorawa ayuba ƙarin wahala domin suna gani, ayuba fa wani babban mai laifi ne, amma ayuba bai ɓoye komai ba. a gaban Ubangiji game da abin da ya sani, kuma zuciyarsa, Isa Sura sha shida aiwa ya yi kukan abin da Allah yake yi masa, har ma, Ayuba ya yi magana, inda ya ce, Ubangiji Allah ya gajiyar da shi, cikin gajiyar nan Allah ya raba shi da dukiyarsa, ya kuma raba shi da iyalinsa da yake ƙauna. ya raba shi da barori, waɗanda ransa yake farin ciki da su, yana tambaya Ubangiji, Me yasa Ubangiji Allah ya yi masa haka, ya gajiyar da ransa, ya shafa dukiyarsa da iyalinsa, har ma Ubangiji ya ɗauki ayuba kamar maƙi ne a gare shi, amma mun iya ganewa. Ubangiji Allah ya bari waɗannan abubuwa sun faru da Ayuba ne, domin ya nuna wa Shaiɗan cewa, Ayuba adali ne, mai tsoron Allah ne, mai ƙin aikata kowace irin mugunta ne, kuma yana so, ya nuna wa Shaiɗan cewa Ayuba yana ɗaukaka Allah ba domin Allah ya ba shi dukiya ba, ba domin Allah ya ba shi iyali ba. ba kuma domin Allah ya ba shi lafiya ba, kura Ayuba ya rasa waɗannan, adalcin da ke cikin Ayuba zai sa Ayuba ya ci gaba da bautawa Ubangiji Al. Wannan, abin nan ne da ake faɗa, giwaye biyu ne suke faɗa, dole ciyawa ta sha wahala, amma wannan giwaye. shi ɗan fa ba komai yake a gaban Ubangiji Allah ba, Allah ya bashi ne domin ya gwada ayuba, ya rasa iyalinsa, ya rasa dukiyarsa, ya kuma rasa lafiyarsa a yanzu, mutane waɗanda da suke tare da shi sun rabu da shi, ayuba ya koma cikin toka da ƙura, Ga shi kuma jikinsa duka gyambuna ne. cututtuka ne iri-iri tare da shi, yana cikin wari da kuma cikin ciwo mai zubar da miyaku. Ayuba fa, waɗanda suka dube shi, za su iya ganewa, lalai wannan mutum yana cikin azaba, sai suka yanke hukunci game da shi. cewa Ayuba mai laifi ne shi isa waɗannan abubuwa suka faru da shi, amma Ayuba ya tsaya wa gaskiyarsa, ya kuma tabbatar masu da cewa, Ai, adalin mutum ma yana shan wahala, domin ya rena, ya kuma nuna musu cewa saninsu na cewa adalin mutum bai taɓa shan wahala, ko kuma Allah ya bar shi cikin damuwa, wannan ba ra'ayi ne na maganar Allah ba, amma Ayuba ya tabbatar masu da cewa, ai, wanda ma yake adali zai iya shan wahala, Allah kuma zai iya barin shi cikin damuwa, dalilin haka ne ma Ayuba ya sa zuciyarsa da ƙarfinsa ga Ubangiji Allah, ya kuma ci gaba da nuna musu cewa abubuwan da yake da su, babu wani abu ɓoyayye wanda Ubangiji Allah bai sani ba. amma ya yi magana cewa idan Ubangiji yana hukunta shi, gurin wane ne za ya kai ƙara, a sama ba shi da wani, wanda za ya zo gabansa ya kai ƙara in ba wurin Ubangiji Allah. Sai Ayuba ya ce yanayinsa ya sa yana saye da tsummoki, yana zaune a cikin ƙura. a kunyace bisa ga aya ta goma sha biyar cikin Sura ta goma sha shida, ya ce ya yi kuka, amma fuskarsa ta yi jawur, idanunsa kuma sun yi luhu-luhu, amma ayuba. ya ce dukan waɗannan abubuwa ya ba da gaskiya cewa Allah za ya ji addu'arsa, al'amuransa kuma, babu wani abu wanda ya zama ɓoyayye da ya bari a gaban Ubangiji. amma abu ɗaya, wanda ya riga ya sani shi ne, shi dai fa, yana nan akan akwai adalcin da ya sani yana riƙe da shi a gaban Ubangiji Al, kuma yana so, Allah ya ga hawayensa, yana so kuma, Allah ya ji addu'arsa, har yanzu kuma, Ayuba yana roƙo, yana kuma duban Ubangiji. har ma yana gani, abokansa ba su zama abin ƙarfafawa a gare shi ba, har ma, dalilin wannan ne Ayuba ya dubi, yanayin da yake ciki, shekarunsa suna ƙara gushe masa, kuma ya kama wata hanya wada kowa ma za ya bi ta, wannan hanya ita ce hanyar lahira, shi sama ya ce ƙarshen raina ya gabato, da ƙyar ma nake numfashi, abin da ya rage mani shi ne sai kabari, ka gani a nan, Ayuba yana duban lallai akwai damuwa a gabansa, kuma babu mai fidda shi sai Ubangiji, domin ha abokansa ma waɗanda sun zo ne domin yi mai ta'aziyya ba su zama ta'aziyya a gare shi ba, amma ya ce, shi fa amintacce ne, ya kuma yarda da Allah, ya kuma yarda da sa, duk da babu mai goyon bayansa, amma ya tsaya ga Ubangiji Al. Sun yi wata karin magana cewa, Kowa ya ci amana abokinsa saboda kuɗi a cikin Sura ta goma sha bakwai aya ta biyar, ’ya'yansa sa sha wahala, sai suka juya. suka ɗora wa Ayuba wannan karin magana, wanda mutane suke faɗa, Ayuba ya yi magana, ce baƙin cikina ya kusa makantar da ni, hannuwana da ƙafafuna sun rame, ya ce kuma ya zama kamar kyauro, kuma ya riga ya bushe tare da shi, waɗanda suka iya zaci. za su zo su zama da taimako a gare shi, sun ci gaba da razanar da shi, har ma, mutane waɗanda yake tsammani na kirki ne, sun zo suna ƙara tabbatarwa cewa shi mai zunubi ne, mai girbin sakamakon miyagun ayyukansa ne, amma ayyubai ce, Mai fansata yana da rai, na kuma sani, yana da wannan iko, wanda zai tsamar da ni, ya kuma fitar da ni. daga cikin laka, wadda shi ne da kansa ya jefa ni, ɗanwana, bari mu zama masu zuciya irin ta ayuba, masu tsayawa ga Ubangiji Allah, yau a cikin zamaninmu, waɗansu da dama yin irin wahala ayuba ta same su. za su ɓige ne zuwa wurin boka neman taimako, can za su ɓige, ƙarawa kansu damuwa da wahalar da za ta ƙara raba su da Ubangiji Al. Bari ni da kai, mu sani cewa akwai masifu da yawa waɗanda za mu ci gaba da ratsawa, wannan bai nuna Allah ya ƙi mu ya juya mana baya ba baya ƙaunanmu, amma yana so, ya cika allantakan nan tasa a cikinmu, yin haka kuma zai faranta wa Ubangiji Allah zuciya, kuma ni da kai, bari kowace irin wahala ce ta saso mana a rayuwa, kada mu tafi wurin wani neman taimako amma mu tsaya ga Ubangiji Allah, mu kuma saurari muryar Ubangiji. domin akwai muryoyi da yawa na mutane waɗanda in muka yi wasa za su ƙara samu cikin damuwa. amma mu saurari murya Allah, kamar yanda Ayuba ya yi. Mun gode ma ya mai ɗarki mai iko, domin muna cikin wannan duniya, wadda a cikinta akwai taraddadi, akwai wahaloli waɗanda za su iya samu mu. Ka taimake mu ya Ubangiji kada wannan ya sa mu yi su, ko mu yi musun sunanka, ko mu tafi neman taimako gurin waɗansu, amma mu tsaya gare ka. gama ko menene kai mana ya Ubangiji kana da kyakkyawan shiri domin mu, ka sa mu tsaya cikinka, mu kuma dogara gare ka har zuwa ga nasara, a cikin sunan Ubangiji, Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, mu za mu ja zamun shirin nan a yau, madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Matu binni. ni ya yawa ga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida. uku tara uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.